Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. a yau Juma'a 29 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Bankin Raya Kasashen Afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatar da Amurka ta gabatar na a gudanar da wani bincike kan shugaban bankin. Mai yiwuwa Amurka ta janye shirinta na sabunta zuba wasu biliyoyin daloli a fannin kasuwancin yankin Hong Kong. yayin da 'yan majalisar dokokin kasar ke duba yiwuwar jingine matsayi na musamman da yankin ke da shi ta fuskar kasuwanci a idon duniya jakadar kasar sudan a uganda najwa abbas gadildam ta rasu bayan da ta yi fama da cutar covid-19 a birnin khartoum to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar da ke yankin gabashin jihar sokoto na ci gaba da zama cikin yanayin fargaba sakamakon wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai yankin a ranar larabar da ta gabata wallahi tun karhe biyar na marice suka operation yana gaya ma har kusa ga karhe goma na dare to duk inda sun ka zo ba wai magana dukiya ba ko wani abu illa kawai harbi na za a ta yanzu safiya ce amma kowa yanzu ɗarɗarɗar ya kai saboda ne saboda ba su da garantin suna iya su dawo. Daya daga cikin waɗanda suka shaida lamarin kenan muna tafi da ƙarin bayani. Don ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, babban bankin ƙasar na shirin saidawa masu zuba jari dala kai tsaye. To ko me masana za su ce akan kokarin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya? A shekara kusan arba'in baya mun saki layi. A lokacin da muke samun kuɗin nan daga man fetur ya kamata da mun yi tattali mu san cewa wani abu ne wadda dole dole ko da ma farashin bai sauka ba zai yanke a wani rana. To abin da za a yi kenan kawai mu sa hankali mu ga cewa mu amfani da abin da muke da shi. Farfesa Muhammad mai noma kenan shugaban kungiyar akantocin Najeriya shi ma za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma muna nan tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. bankin raya kasashen afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatar da amurka ta gabatar na a gudanar da wani bincike kan shugaban bankin wanda wani mai kwarmata bayanan sirri ya zarga da take ka'idojin gudanar da harkokin bankin a cewar kamfanin dillancin labaran faransa na afp sakataren baitulmalin amurka steven manuchin ya ce hukumomin washington ba su gamsu da wani binciken cikin gida da aka gudanar kan chip a kenwomi a deshina ba wanda ya wanke shi daga dukkan zirge-zirgen da ake masa shugabar kwamitin amintattun bankin na afdb niyala kaba wacce ita ce ministan raya kasa a kasar africos ta ce kwamitin da aka kafa don ya binciki lamarin ya zauna a ranar talata domin duba korafe-korafen da mai kwarmata bayanan sirrin ya akan adeshina amma babu wata matsaya da aka cimma kamar yadda ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar a harshen faransanci wacce ta kwatanta zarge-zargen da ake akan shugaban bankin a matsayin zuƙi ta malle da kafafen yada labarai ke ta yadawa a dai ranar laraba wasu kafafen yada labarai suka rawaito cewa kwamitin amintattun bankin ya yi na'am da bukatar da manocin ya gabatar wacce ta nemi a kafa wani kwamitin bincike kwakwara daga wajen bankin domin duba kwarfe kwarfen da ake yi a kan mr adeshina a dai farkon shekarar nan ne mai kurmata bayanan sirrin ya zargin cewa matsalolin yin wadaka da kudaden bankin da nuna wariya sun yawa bankin katutu karkashin shugabancin mr adeshina wanda shine dan najeriya na farko da ya fara shugabantar bankin na raya kasashen afirka wanda aka kafa shekara hamsin da shida suka gabata wasu 'yan majalisar dokokin amurka na kiran da a ware wani lokaci domin tunawa da mutum sama da dubu ɗari da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar coronavirus a amurka adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya shugaba donald trump dai ya ba da umarnin a rage tsawon tutoci a daukacin gine-ginen gwamnatin tarayya har na tsawon kwana uku ciki har da ranar litinin da aka yi bikin tunawa da mazanciya a jiya alhamis wasu sanatoci daga jam'iyyar republican da democrat suka nemi da a yi tsit na dan wani lokaci domin tunawa da mutum sama da dubu ɗari da suka kwanta dama a sanadiyar cutar ta covid-19 to har ila yau shugaba trump ya rattaba hannu kan wani umarni na gashin kansa wanda ya ce zai saita yadda ake amfani da kafafen sada zumunta sai dai masu fashin baki na ganin abu ne mai kamar wuya wannan doka ta yi tasiri musamman idan aka kalle ta a shari'ance trump ya ce ya samar da dokar ce saboda a kare 'yancin faɗin albarkacin baki da amurkawa ke da shi a dai jiya lamis shugaba trump ya faɗa manema labarai a ofishinsa cewa a da kafafen sada zumunta suna da kariya amma sanadiyar wannan doka ba za su samu wannan kariya ba saboda wannan umarni ita dai wannan doka za ta buƙaci hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta fayyace wani sashi da ya shafi dokar sanin ya kamata wanda a lokuta da dama bai cika a shafar kafafen sada zumunta na yanar gizo ba umarnin har ila yau ya ba ofishin da ke sa ido kan bangaren da ke kula da tsare-tsaren kafafen yanar gizo a fadar white house damar ya tattaro korafe-korafe da ake yi kan yadda ake tace bayanai ya kuma mika su ga hukumar da ke kula da harkokin cinikayya da ma'aikatar shari'ar kasar da yawa dai na kallon wannan sabuwar doka da tom ya rattaba hannu a kai a matsayin martani ga kamfanin twitter wanda farkon makon nan ya buƙaci masu bibiyan shafin da su yi hattara da sai hancin wasu bayanai da trump ya wallafa a shafinsa na twitter gargaɗin da wasu ke ganin bai yi wa trump daɗi ba biyar bari mu leƙa jihar Sokoton Najeriya. Al'ummar yankin gabashin jihar na ci gaba da zaman zulumi tare da fargaba musamman a yankin ƙananan hukumomin sabon birni da isa saboda rashin tabbas na yanayin tsaro. Wannan na zuwa ne bayan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai wa mazauna yankunan lamarin da ya yi sanadiyar salwantar rayuka fiye da saba'in. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana. Sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto na cigaba da ta'azzara domin ko bayan har-haren da ake kaiwa jama'ar yankin a kwanakin da aka fito. A laraba wannan mako 'yan ta'adda sun kai harin kare dangi inda suka yi ma jama'a kisan kiyashi. Bayanan da na sama daga wasu jama'ar yankin waɗanda suka shaida al'amarin sun ce jama'ar da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan harin da aka yi a wannan makon sun haura saba'in. sun ba zama cikin ƙauyukan don su ba ƙauye guda ba ne. Kuma da sun gamu kuma da kai ga hanyar hal halbe kaza sai su kashe ka su yi gaba wallahi tun karhe biyar na marice suka operation ina gaya ma har kusa ga karhe goma na dare to duk inda sun ka zo ba wai magana dukiya ba ko wani abu illa kawai harbi na za a ce magana gada ni kai da kai yanzu safe ce amma kowa yanzu ɗarɗarɗar ya kai saboda ni saboda ba su da garantin suna iya su dawo don haka shine nake kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha don Allah don annabi ta sa mana hannu. Gwamna Aminu Waziri Tambol ya kai ziyarar gaugawa a yankin na sabon birni tare da rakke mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a nan Sokoto domin jajantawa jama'ar akan wannan ibtila'i da ya faru. Waɗanda suka rasu muna roƙon Allah mai rahama mai jin ya gafarta musu ya gafarta kurakuransu ya sa su aljanna shi firdausi ba tare da ba. Muna kira ga al'umma ga cewa su sani magana ta gaskiya gwamnati ta da haɗin kan jami'an tsaro tana iyakacin ƙoƙari na ganin cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba babu shugaba na kwarai musamman wanda an ka zaɓa da zai so ya ga al'umma ce na cikin wani hali amma al'amari idan ya zo kuma sai a ɗauki mataki na farko na kare shi da kuma dacewa daga kai ya sake faruwa gwamnan ya shaida wa jama'ar cewa ya zanta da fadar shugaban kasa kuma an amince zai gana da shugaban kasa muhammadu buhari a kan sha'anin tsaro a yankin na gabashin sokoto gwamnan ya umarci kuma ba da agajin gaugawa da ta je ta yi kiyasan asarar da aka yi domin bayar da agajin gaugawa ga jama'ar ita ma kungiyar yan kishin sokoto akan abin da ya shafi sha'anin tsaro ta yi taro da manema labarai inda ta nuna takaici akan abin da ke faruwa a gabashin sokoto tun inda aka fito farfesa nasiru muktar gatawa shine ya maganta da yawon wannan kungiyar halin yanzu waɗannan local government ɗin guda takwas waɗanda suke cikin gabacin sokoto gaba ɗaya suna cikin tsoro ko da yaushe mutum ma bai da shina jin tsoron kwana cikin gida ne ko balle ma a ce ya zo ya kwanta a waje a kira zuwa ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma gwamna aminu waziri a su kawo mana tallafi na gaugawa. Bisa ga kiraye-kirayen da aka taiwa gwamnatin tarayya na ta kawo ɗauki akan abin da shafi sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto. A daidai lokacin haɗa wannan rahoto na tuntuɓi mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara akan abin da ya shafi sha'anin yaɗa labarai Muhammad Bello ko akwai wani sako hukumanci da gwamnatin jihar Sokoto ta karba daga gwamnatin tarayya akan wannan lamarin ya ce babu amma a nan gaba kaɗan gwamnatin Bol zai gana da shugaban ƙasa akan wannan lamarin. Sai dai kuma akwai wani bayani da ke yawo a sadarwa ta yanar gizo mai cewa shugaban ƙasa ya ba da umarni a tarwatsa 'yan ta'addan da ke haddabar jama'ar yankin gabacin Sokoto. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya. Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya. Mai yiwuwa Amurka ta janye shirinta na sabunta zuba wasu biliyoyin daloli a fannin kasuwancin yankin Hong Kong. Yayin da 'yan majalisar dokokin kasar ke duba yiwuwar jingine matsayi na musamman da yankin ke da shi ta fuskar kasuwanci a idon duniya. matakin da yana zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce bata da tabbacin cewa china ta ba yankin cikakken ikon gashin kansa tun dai bayan da china ta karbi ragamar makula da yankin na hong kong a shekarar 1997 yankin ya zamanta mafi saukin saka hannayen jari a duk faɗin duniya lamarin da ya sa kamfanoni da bankuna suka yi ta rage-ragen buɗe rassansu a yankin nahiyar asiya to sai dai wata dokar samar da tsaro da hukumomin beijing suka amince da ita wacce za ta fara aiki a yankin za ta sa hong kong ta rasa wannan matsayi na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci a duniya dokar dai za ta ba jami'an tsaron china damar takaita 'yancin walwalar da mazauna yankin na hong kong ke da shi hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin yankin ke fuskantar mummunar tawaya sanadiyar annobar cutar covid-19 wacce ta shafi fannonin kasuwancin yankin haddana yawan bude ido jakadar kasar sudan a uganda najwa abbas gadildam ta rasu bayan da ta yi fama da cutar covid-19 a birnin khartoum ana yi wa marigayar kallon wacce ta taimaka wa fannin harkokin wajen ƙasar ta sudan inda ta ɗabbaka harkokin wajen ƙasar da sauran ƙasashen duniya najwa wacce ta rasu a ranar laraba ta rike mukamin jakadar sudan a uganda tun daga zamanin mulkin tsohon shugaban kasar umar albashir wanda shugabannin sojin kasar suka kifar da gwamnatinsa a watan afrilun bara bayan wata zanga-zangar gama gari da ta barke a kasar sandiyar hauhawar farashin biredi a kuma lokacin tana rayu marigayiya na juwa ta taba zama mai baiwa shugaban uganda yiwuwar museveni shawara kan harkokin da suka shafi sudan da sudan ta kudu labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnan babban bankin Najeriya ya sha alwashin sayarwa masu zuba jari dala kai tsaye don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Ko da yake masana na gani akwai buƙatar a bunƙasa fannin ilimin sana'a. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yayin zantawa da daraktan yada labaran babban bankin na Najeriya Isaac Okorafo ya bayyana cewa gwamnan bankin ya sha alwashin sayarwa masu zuba jari na cikin gida da na waje da ke da niyyar shigowa da kayayyaki da ake bukata a kasar dala kai tsaye saboda akwai wadatattu wanda kowa zai samu. We have enough foreign exchange to supply to all those who genuinely want to import raw materials and machinery for production, for manufacturing, for agriculture, and for service product, uh, provision. A kan batun korafe-korafen 'yan kasuwa na karancin dala, Okorafo ya ce bankin na samar da wadatattun dala ga masu zuba jari da ke da niyyar shigowa da kayayyaki da na'urori kuma ya zama wajibi bankin ya kare muradinsa ga ainihin 'yan kasuwa. We are supplying enough dollars to all those who genuinely want to import raw materials and machinery for production. We need to conserve our foreign exchange import genuine imports ya kuma kara da cewa sayan dala da tsada daga kasuwannin bayan fage zai yi tasiri kan talakawa saboda karin da ake yi kan kayayyakin masarufi kuma bankin na yin duk mai yiwuwa wajen karkatar da akalar tattalin arzikin kasar zuwa ga bangarorin da ba na man fetur ba a, a depreciating naira would definitely hurt the common man on the street uh, because we are so import dependent. So it could lead to high prices of goods and services. And so that is why the Central Bank of Nigeria is on the forefront of ensuring that the Nigerian economy is diversified. Da muka tuntubi wani ɗan kasuwan sayar da dala Salihu Saidu ya danganta batun da cewa. Karancin shi ya sa ba a samu saboda ba ka da inda za ka je ka same ta, ka saye ta farashi na gwamnatin ka yi ka da ita ba dole sai ka bi wa'anda suke da shi sai kuma abin da suka gaya maka mutum ma za ka saida mana masu bukatan ake saida wa'annan kuma su suke zuwa su so kayan su shigo da shi kasar nan mutum kuma ba sayar da suka samu ba su ma ba za su je su saya su so so su je so kayan ba su dalle su kawo mana kasa to tun ga nan ma an samu cikas a nasa bangare shugaban kungiyar akantoci na Najeriya farfesa Muhammad Mai noma ya ce kaucewa aikin noma zuwa ga man fetur ya sanya kasar nan cikin wannan yanayi kuma ya zamo wajibi a bunƙasa ilimin sana'a domin samun maslaha. A shekara kusan arba'in baya mun saki layi. A lokacin da muke samun kuɗin nan daga man fetur ya kamata da mun yi tattali mu san cewa wani abu ne wadda dole-dole ko da ma farashin bai sauka ba a wani abu ne wadda zai yanke a wani rana. To abin da za a yi kenan kawai mu sa hankali mu ga cewa mu yi amfani da abin da muke da shi a harkan iliminmu ya bunƙasa ya fi yadda muke yi a yanzu a ilimi na harkan sana'a. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ishirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu daɗaɗɗen tarihi a wani shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon Vision da kuma sashen Hausa na murya Amurka. A shirin na yau mun kai ziyara ne a Takalau wani sashen na garin birnin Kebbi mai daɗaɗɗen tarihi na kimanin shekaru ɗari shida da suka shuɗe. Takalau wuri ne mai dausayi domin kasancewarsa a bakin ruwa kuma galibi mutanen Takalau manoma ne na shinkafa kowa ya kafa garin na Takalau tarihi tarihi ya nuna cewa shekaru 600 suka gabata wani kwamandan soji kuma haziki a fagen sauyin tsarin siyasa na songai a kasar mali mai suna muhammadu askiya shine kafa garin na takalau takalau ya kasance wajen yada zangon muhammadu askiya tare da jama'arsa a yayin da duk kake kan hanyar zuwa yaƙi ko kuma saudiya domin yin aikin hajji ko ya aka takalau ya kasance dalilin kafuwar garuruwa da dama har da magarin na birnin kebbi idan masu saurare kuka biyo mu sannu a hankali za ku ji cikakken bayani daga bakin farfesa muktar bonza wani masani tarihi daga jami'ar usman dan fodiyo sokoto za ka haɗa tarihi din na farko sai ka sa koma kuma songai saboda shi sarkin da ya fi shahara a songai wanda ake cewa muhammadu askiya bisa ga abin da malamai sun ka gaya muna shi ya gina garin nan da kabawa sun kai mai su a birnin kabi ya zamanto transit wurin hutawa sarkin in ya hito zuwa ya yaƙi ko ya hito zuwa waɗansu abubuwa ko ya fita zai yi tahiya kila wadda za ta kai shi kila ko da zuwa makka da sauransu in dai ba ya ɗauki ya bi waccan ta egypt ba to shi a asalin wannan wurin waɗansu na ganin cewa lallai wannan wannan wurin da wannan gangaren don za mu zo za ka ga har da ganuwa to za ka ga wannan wurin suna daga cikin inda aka ce shi um, muhammadu askiya shi ya gina wanda yake mun na ambace shi a waɗansu wurare mun dan bada misalan su saboda a wannan lokaci misali tun kafin shi kanta ya balle ina ganin kamar misalin cikin karni na goma sha biyar sun da shi kaga cikin misalin farko ko kuma a ce abin gaɗin karni na sha shida ne to aka kafa garin birnin kebbi da hannu domin shi sarkin songai ahmadu Askiya wanda yake wurin ya ɗaukaka kwarai saboda ya zama kamar wurin kasuwanci da shiga da fita da kuma kamar yadda muka ambata ga surame zaka isko in ka duba wannan gehe na birnin kebe gaba ɗaya in ka koma wancan gehe gaba ɗaya fadama ne ruwa ne to wannan shi ne za mu iya cewa ya zama sanadiyya da kuma asalin ci gaban wannan gari ya ɗaukaka ya girma jama'a suka zamne shi na kuma tambayi professor muktar bunza ko ya aka yi garin takalau ya sauya suna zuwa birnin kebbi sai ya dauko mini tarihin ainihin matsuguni na farko wato kabawa a garin surami wanda yake a karkashin karamar hukumar silame a jihar sokoto inda za mu koma ita surami sai mu sake koma kai mu sake dawowa nan takalau da makerar gandu da sauran tsohon garin birnin kebbi bayan da aka yi sarakuna ina jin kamar sarki guda goma a surami a karni na sha takwas misali alif da ɗari bakwai kina ina ganin ko da ashirin sai aka dan samu matsala na sarauta sai muhammadu tumu wanda bai samu yin sarauta ba sai ya dawo ya baro rame da kuma gari takalau to da ya shigo kaga kabawa ne kaga lokacin an yi developing a ah, hatam na kabanci ya shiga kabilun da sun ka haɗu sun ka abin nan abin nan sai ya zamanto daula ta kabi ta girma ana cewa kanta of kabi misali to da ya taso da bai samu sarautar ba already wannan settlement din nan was well developed da sauran wannan area din to sai ya zo ya zauna a wannan lokacin ya dawo gadin nan ya zauna aka ce to ina na sai aka ce ai birnin kabi kaga yanzu shi ya zama birnin kabi birnin kabawa ke kaga surami kuma unfortunately sai in ce sai da ada abin opponent shi kuma wanda ke neman sarauta din shi kuma bai zauna surami din ba sai ya tashi ya koma sifawa ga sifawa ta mutu sokoto wannan shi ne farkon da aka samu kusan aka bar garin surame jama'a suka watse da sauransu da sauransu to kaga wannan shi yasa kabawa sun ka sake dawowa garin birnin kibi suka zauna to dama kamar yadda ka ce su waɗanne kabilu al'adu ne da sauransu da sauransu ina ganin kamar mun amsa wancan tambaya a can da ku duka inda al'umman a kace afirka ta yamma zaka ga inda duk suka haɗu zaka isko mafi yawa combination ne na kabilu ga sunan kowane da irin nashi da irin sana'a shi da irin kwarewar shi da sauransu suna za su haɗu su gina so daga abu ne mawuyaci ka isko kawai a ce abin nan guda saboda in yanzu ka dubi tsarin tun lokacin anta da kansa tun lokacin nan akwai dukku a cikin masarautarsa wanda yake ta fulani ce anything wanda yake ya danganci kabila kabila fulani ko sha'anin makiyaya ko matsala tsakanin manoma da makiyaya da sauransu shi ke handle shagulgula aka san mutanen takalau da shi a wannan zamanin? eh to haka dai kamar yadda an ka saba na al'adar ƙasa hausa tun da already akwai musulunci tun wannan lokaci hmm. tun lokacin kanta akwai musulunci tun lokacin muhammadu askiya da ya kafa wuraren nan duka inda shi ya kafa da kansa akwai musulunci saboda haka zaka isko akwai al'adun musulunci tare da jama'a in addition to wasu al'adu nasu ko na sana'o'i ko na gargajiyarsu wanda suka saba na mu'amala yau da kullum irin dambe irin kokowa irin sharo irin bukin kamun kifi irin bukin sauransu duk ana iya samun waɗannan. amma wannan uh, matsugunin na takalau shi Muhammadu da ya gudo daga can surani ya dawo nan ya samu wata sarauta ne ko dai ya ci gaba da zaman sa ne a matsayin ina a matsayin sarki ai sarautar ta ci gaba a kan sarkin kabinan ya dawo ai ai ita ta ana nan ana yi ai ba a ba su gushe da sarautar nan ba ta sarkin kabi ai sai da aka zo jihadi sai da abdullahi da muhammadu bello da aliyu jedo suka zo jihadi a birnin kabi a alif da ɗari takwas da biyar ina jin kamar watan hudu suka zo a nan so sarautar tasu tun san da shi muhammad tomo ya zo wurin sarkin kabi ake yi har da sarkin kabi suleiman a matsayin sarki bayan shi kuma aka samu sarakuna bayan shi aka samu sarakuna wannan sarki ya zo wanga sarki ya zo har aka zo ga sarki suleiman wanda yake lokacin shi bayan da ya rasu to aka dan samu dan mushkila kaɗan wanda yake akwai wanda so zan ya samu sarauta din wanda yake mun ka ambaci in ka kuma cikin tarihin mm. gwandu zaka same shi wanda yake hinar dan fadi kaɗan mm. ah, wannan shi a sanadiyar ma zuwa jihadin saboda a kawar da wannan a ka usman masa bayan rasuwan shi wancan alif da ɗari takwas da uku ko ina ne garin na takalau ya samo suna to wato matsalar sunayen garuruwa wannan gaskiya ban cewa abin nan amma dama taka lafiya Mhm. illela da sauran sunaye mhm. waɗanda suke suna nuni zuwa ga aminci mhm. da kuma samun wani cigaba gaba da kuma samun zaman lafiya a cikin da sauransu eh za ka ga taka lafiya za ka ga illela illela za ka ga kusan akwai ta kusan ko ina eh kamar dai um, wannan yana ƙara nuni zuwa ga tabbacin abin da ya sashi Muhammadu Askiya ya zaɓi wannan wuri saboda kaga yana ya indicating abubuwa da dama abin da indicating na cewa eh lallai wurin wuri ne mai lafiya wuri ne inda ake shakatawa wuri ne inda ake samun ni'ima da sauransu. karshen wannan shirin wanda yake na haɗin kai ne tsakanin gidajen Radio Vision FM da kuma muryar Amurka a ƙarƙashin tsarinmu na ƙawance da juna. A madadin Fatima Dikko wadda ta taimaka mana wajen gudanar da bincike da kuma Ahmad Kuka mai tace mana sautin ni Abdullahi Ibrahim jagoran shirin nake muku fatan alheri. Madalla a gaida Abdullahi Ibrahim yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Ibrahim Shehu Abubakar Gwandu babban limami na cibiyar bincike da gudanar da dokoki na ƙasa ta da take kuru wato NIPS muna yi ma 'yan uwa a ɗaukacin duniya gaba ɗaya barka da sallah barka da shan ruwa kuma eh, muna jan hankali ga 'yan uwa da nasiha musamman a irin wannan dama da aka samu abin da ya shafi godiya ga allah maɗaukakin sarki da kyautata ma 'yan uwa da kuma zaman lafiya wanda kusan shine babban sako na musulunci ga kowa da kowa da kuma haƙuri musamman a cikin irin wannan yanayi da aka samu kai a ciki na bullata wannan cuta ɗin hakika wannan cuta gaskiya ne kuma ya kyautu mu yi haƙuri mu bi dukkanin matakai da wato aka saka musamman masu kiwon lafiya tun da bangaren su ne ganin cewa ya shafi wasu manya-manyan kasashe kuma ga tasirin da ya musu a tattalin arzikinsu da kuma rasa ma rayuka to lallai mu da muke waɗannan kasashe masu tasowa kalubalen yana da yawa akan mu don haka jan hankali da kirana shine lallai dukan matakai da ya kamata a kiyaye na wato da aka bamu na eh, ba da sarari da rashin halartar wajajen cunkoso duka wannan ya kamata mu kiyaye ba don komai ba sai dai kiyaye lafiyar mu gaba daya domin lafiya ita ce komai kamar yadda masu magana suke cewa lafiya wata hula ce akan masu lafiya amma ba mai ganin ta sai wanda yake bai da lafiya to wannan shine babban kirana ga dukkanin al'umman musulmi a dokacin duniya gaba daya eh, maza da mata kuma su zauna da yan uwansu lafiya da makwabtansu da abokan zamansu musamman har wanda ba musulmi ba domin wannan biki biki ne na farin ciki ba biki ne na tashin hankali ba ta haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya na ma dukkanin al'umma fatan alkhairi da zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. bankin raya kasashen afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatar da amurka ta gabatar na a gudanar da wani bincike kan shugaban bankin wanda wani mai kwarmata bayanan sirri ya zarga da take ka'idojin gudanar da harkokin bankin a cewar kamfanin dillancin labaran faransa na afp sakataren baitulmalin amurka stephen manuchin ya ce hukumomin washington ba su gamsu da wani binciken cikin gida da aka gudanar kan chip a kenwomi a ba wanda ya wanke shi daga dukkan zirge-zirgen da ake masa wasu 'yan majalisar dokokin amurka na kiran da a ware wani lokaci domin tunawa da mutum sama da dubu ɗari da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar coronavirus a amurka adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya shugaba donald trump dai ya ba da umarnin a rage tsawon tutoci a lokacin gine-ginen gwamnatin tarayya har na tsawon kwana uku ciki har da ranar litinin da aka yi bikin tunawa da mazanciya a jiya lamis wasu sanatoci daga jam'iyyar republican da democrat suka nemi da a yi tsit na dan wani lokaci domin tunawa da mutum sama da dubu ɗari da suka kwanta dama a sanadiyar cutar ta covid-19 to har ila yau shugaba trump ya rattaba hannu kan wani umarni na gashin kansa wanda ya ce zai saita yadda ake amfani da kafafen sada zumunta sai dai masu fashin baki na ganin abu ne mai kamar wuya wannan doka ta yi tasiri musamman idan aka kalle ta a shari'ance trump ya ce ya samar da dokar ce saboda a kare 'yancin faɗin albarkacin baki da amurkawa ke da shi a dai alhamis shugaba trump ya faɗa manema labarai a ofishinsa cewa a da kafafen sada zumunta suna da kariya amma sanadiyar wannan doka ba za su samu wannan kariya ba saboda wannan umarni. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da cuba ta rediyo da ne da ya hada shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya Bonjour au micro Idriss.